فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين amma wanda ya tuba cikin waɗannan mashirkai daga kafircinsa ya yi imani da Allah da manzanninsa kuma ya yi aiki nagari to wannan ya kusata ya kasance cikin masu rabauta da abin da suke nema da kubuta daga abin da suke jin tsoronsa